daren biyar ga watan rabi'un al-akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 19 ga watan November shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 56 cikin jerin giyar darussa daga littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahi ar-ra'i war-ra'iyya wallafar al-imam Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul ibn taimiya al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa ibn taimiya ya rasu shekara ta 728 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan littafi na shi na as-siyasa shar'iyya yana karantar da mu ne fiqhun musulunci game da shugabanci da jagoranci Allah ya saka mishi alkhairi za mu tashi kai tsaye inda mala ya ce faslun wa amma zani فإن كان محسنا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت كما رجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماعز بن مالك الأسلمي ورجم الغامدية ورجم اليهوديين ورجم غير هؤلاء ورجم المسلمون بعضهم ما لن يتي فصل قاوة قبع وأما الزاني شيكو وند يزنا فإن كان محسنا إذن يزما ya taɓa yin aure fa innahu yurjamu bil hijarati za a jefe shi da duwatsu hatta ya mutu har sai ya mutu kama rajaman nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya jefe ma'iz ibn malik al-aslami ma'iz dan malik al-aslami ورجم الغامدية كما كما يد منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجيفي الغامدية ورجم اليهوديين يكما جيفي يهودا والنغدا بيو ورجم غير هؤلاء كما يجيفي وسوة النبا والنبا ورجم المسلمون بعده كما daukacin al'umma musulmai a bayan shi annabi sallallahu alaihi wasallama suka ci gaba da aiki da wannan hukunci na arrajam wannan mukaddima da ya kawo kenan game da wannan fasli da ke bayani kan haddin shari'a game da zina zina kamar yadda aka sani haka ake fadanta da hausa zina larabci ne amma ya riga ya zama hausa har ma ba a san menene kuma asalin kalmar da hausa ba watakila a ce dadu ko karuwanci ko makamancin haka duk dai nau'o'i ne na abin da ake nufi shine alakar jinsi da mutum zai gudanar da matar da bata halasta mushi ta hanyar aure ko ta hanyar kasancewa ta sadaka a wajen shi ba wannan shi ake ce zina a bisa islahin shari'a to fa in kana muhsanan idan ya zama ya taba yin aure fa innahu yurjamu za a jefe shi da duwatsu bil hijara da duwatsu har zuwa ya rasu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefe ma'iz ibn malik al-aslami wanda hadisin sa na cikin bukhari da muslim wannan da ya bugun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yayi zina a tsarkake shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kauda kai ya rabu da shi ya ƙara ambatan haka sai dai fada su hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mishi tambayoyi ko dai baka da hankali ne ko ka sha giya ne ka san abin da kake faɗa kuwa ko dai ka rungume ta ne ko ka mata kiss ne duk yace ba haka bane har sai da annabi ya ce mishi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi anniktaha kai abu kaza da ita ne yace ataitu minha ma ya atin rajulu min imra'atihi ko min zaujatihi nayi irin abin da miji yake da matar shi da ita Sannu manzo Allah sai ya ce to aje a jefe shi aka je kuma aka jefe shi da yaji zafin duwatsu ya ruga da gudu manzo Allah sai ya ce da kun sani kun kyale shi ya dawo ya kare ta kan shi dama ba mu gani ba wannan sannan kuma haka manzo Allah sai ya jefe wannan al al-ghamidiyya ita ce dai wannan imratun min juhaina duk ɗaya ne domin juhaina da ghamidiyya din duka abu ɗaya ake magana wacce ita ma ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ciki ta ce mishi tana da ciki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ki je ki dawo ta je ta dawo wa shagari. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara ce mata ki je ki dawo ta ƙara dawowa a karo na uku wannan matar wasu suna ganin ita ce matar da ma'izu ɗin can ya zina da ita akwai wani mutum <clears throat> da shi ya ba ma'izu din shawara kamar da zamu zo mu ji yace mishi gaje ka kaje ka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala a saukar da aya a ainihin wato nema maka mafita <coughs> bayan yayi shawara shi farko ma'iz da na bakarin da Umar duka suna ce mishi kaje ka tuba ka ja bakin ka shiru kaje ka tuba to sai ya samu wannan mutum mai suna Hazzal ibnu Yazida al-Aslami wanda kama yadda riwayoyin ka tattara su za su nuna maka cewa shi hazzalu din nan shine mai gidan baiwa wacce aka ce ma izu din yayi zana da ita to wasu kuma suna gana ah, wannan gamidiyar ita ce to daga baya sai ta gane ta samu ciki ta yi misin period ɗinta kenan ko makamancin haka sai ita ma ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take cewa ta yi zina a tsarkake ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata je ta dawo ta je kwana daya kwana biyu tana dawowa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙara cewa ta je ki dawo har ta dawo na uku din sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma ya mata tambayoyi yace mata to ki je idan kin haihu sannan ki dawo ta je ta haihu ta sake dawowa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata ki je sai kin yaye shi sai ya sha nono na shekara biyu ta je ta yaye shi sannan ta dawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada doka yace je a jefe ta to shine da aka je aka jefe ta akwai maganganu guda biyu da sahabbai suka yi a wajen akwai Khalid ibn al-Walid wanda ya jefe ta da wani katon dutse har sai da jini ya fallatsa mai a fuskar shi sannan kuma ya tsine mata albarka kamar yace shegiya mazanaciya ya hada da fushi sai annabi ya ce mashi ya Khalid mahalan ya Khalid ka iya bakin ka ya kai Khalidu laqad taba taubatan kun tuna mun kanta hadisi a baya ta yi tuba da wallahi da za a baiwa sahiba maksin mai karɓar rabanu duk zunubin shi ce wallahi da sai Allah ya fi mushi sayyidina umar dan khattab shi ma ya mata irin wannan mummunan fata shi ne annabi ya ce mishi ita kuma anan ya ce ta yi tuban da kamar yadda faɗa game da ma'in ta yi tuban da za a raba wa mutanen gidan madina gidaje saba'in a madina da ta ishe su ta ishe su ainihin wato tuba ɗin hadisan suna da fawa'idu da yawa za mu zo mu karanta a gaba insha Allah amma dai yanzu muna labarin abin da ya faru ne fil jumla wannan shi ma hadisin na al yana nan a cikin sayo muslim ta hadisin buraida hadisin buraida shine ya ruwaito a cikin sahih muslim to wal yahudiyani da waɗannan yahudawa guda biyu waɗanda suka bi suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su yahudawa suka bi suka ce mishi suna so su ji me hukuncin da yake cikin littafin shi game da zina sai ya ce ku je ku kawo at-taura da suka kawo ana cikin karantawa sai wani sa hannun shi ya rufe daidai inda aka ce farjmuhu madan sai Abdullahi dan Salam radiyallahu anhu ya ce daga hannunka yana dagawa sai gashi aka ga suma ma hukuncin da ke cikin littafin su kenan domin haka yake a dukkanin shari'o'i kai hatta ma a shari'ar da ba ta dan adam ba kamar yadda bukhari ya ruwaito abin nan birai su ma suna yin haka ibn timiya ya bada labari a wanda daga cikin dafansa na manta gaskiya yanzu cewa an taba samun ma a tarihanci wasu tsuntsaye ma wata tsuntsuwa ta yi kwai sai wani ya zo ya kwashe kwan ya canza mata kwai da ta kyankyashe sai aka ga 'ya'yan ba irin jinsinta ba sai aka gayyato sauran tsuntsaye irin jinsinta suka zo suka taru suka yi ta dukanta suka yi ta abin nan ya kushinta sai da ta mutu ma'ana kamar suna bayyana cewa ta je ta yi ta yi alaƙa da wani tsuntsu wanda ba irinsu ba ke za ka shari'a ce a cikin al'umman musulmai a mutane na annabawa gaba ɗayansu sannan kuma wasu dabbobi ma wato suna da kyaman zina ta yadda ba sa kyale Ka suna kashe wanda ita suna fata mun gane ba wai da musu wahayin shari'a ba amma kira da Allah ya daura su kai ba sa yadda da wani ya je gun wanda ba matar shi ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu ku je ku kawo littafin ku da aka zo aka ga wannan karatun a ciki sai sa aka jefe su yadda abun ya bayyana kamar yadda yake a cikin riwayoyin shine su ma yahudawa suna da wannan shari'a to amma sai zama zina ta yi yawa a cikin manyansu in tasharatin zina bayyana a sharafihim kamar yadda aka ba da labari sai suka ga ba zai yi su wani babba in yi zina su kashe shi ba za su rasa manya to sai zama idan mutum babba ne in yi zina ko dai a zazzage shi ko ya biya fansa ko kuma dai a daura shi akan jaki a zagaya da shi irin da ake mabarayi da nan sai a rabu da shi iyana amma ban da kisa to shine sai aka zo aka samu wannan kabiyar har sun manta da cewa ana jefewa sai suka bugu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan su ji ta bakin shi shi kuma sai musu aiki da abin da ke cikin littafin su domin dama Allah ya bashi zabi ya ce samma'una lil kadhibi akaluna lis fa'in fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid idan suka zo gare ka suka ce ka musu hukunci ko dai ka musu hukunci ko kuma ka kai daga barinsu to Allah ya halatta mushi dama ya musu hukunci kuma shine sai musu a <clears throat> wannan shi ma kissar kamar da muka ambata tana cikin Bukhari da Muslim ta hanyar hadisi Abdullahi dan Umar da kuma hadisin Abu Hurairah duka a ruwaito Al-Imam Bukhari yayi wata magana a daidai inda ya ruwaito wannan hadisin wanda ya jawo tattaunawa game da matsala. inda ya ce babu rajmi fil bilaqi babin da ke bayani a kan jefe mazinata a albilat bilat shine wuri wanda aka dandade shi kamar kan titi ko inda aka saka tiles ko eh, interlock ko aka yi siminti to a madina a lokacin tsakankanin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da makabartar bakiya ko kuma da wata kasuwa inda ake ajiye raƙuma kafin makabartar bakiya a wancan lokacin akwai wuri wanda yake da duwatsu da aka dandade haka to ana aka yi wannan ainihin wato a jefewar imam bukhari da ya kawo wannan sai malamai masu sharhi suka yi ta magana kamar su Ibn battal kafin ibnu hajirin ba Ibn battal yake ganin to me yasa bukhari ya ce fil bilad dan me zai ce a abin nan a <clears throat> hukuncin jifa a inda yake dababban wuri wasu malamai suka ce suna ganin da bukhari yake nufi yana so ya nuni zuwa ga cewa tona rami da ake azira mazinaci a ciki ba dole bane domin wurin da yake dandade zai wahala tona rami ko mun gane abin da yake nufi kenan wasu kuma suka ce a yana so ya nuna ne cewa wurin da ke wajen masallaci gefen masallaci bai da irin alfarman masallaci domin wannan rajimu din ba a masallaci yake yin shi ba to aka fito waje bakin masallaci za a iya yi kenan domin kusa da masallaci ne ina fata mun fahimci wannan to daga nan sai malamai suka ci gaba tattaunawa akan to ko ana tona rami a saka din nan ko ba a tonawa akwai riwayar wani mutum mai suna Bashir ibn Muhajir wanda ke cikin sahih Muslim wanda wannan Bashir ibn Muhajir akwai maganganun da malamai suka kan shi amma dai a karke dai saduqun ne eh, yana da yana da dan rauni aka kankani al-Imam Muslim da al-Arba'a sun fito da hadisansa Bashir ibn Muhajir shine mai riwaya daga buraida to shi ya rubuta cewa an yi wa ma'izu din nan shi ma rami to aka ce an mishi rami kuma ya ji zafi har ya ruga da gudu kamar da wata riwaya take nunawa sai aka samu abdullahi dan unai shine ya taho da jaki shine ya wurga mishi sandar kora jakin ya harɗe mai kafa daga nan suka zo ka da shi suka karasa shi to mutumin da aka tona rami aka sa shi iya wuya ko iya kwankwaso ko kuma iya kirji yana da wahala a ce kawai nan da nan ya fice ya gudu yana da wahala sai suka ce a suna ganin ramin kawai ana tonawa ne ba wai za a mai da ƙasa ne a rufe ba za a tona ramin ne kawai a saka shi a ciki ta yi an saka shi a ɗaure ko kuma ba a ɗaure ba kuma a ce rijiya da za a tona eh, eh, ruwanta bai kai ba ko kuma gaba guda sai a zara mutum a ciki malamai dai sun ta yi maganganu kala daban-daban a wannan wurin za ka ga akalla akwai mazhabi guda uku ko hudu <clears throat> mazhabi na farko mazhabin imam malik da abu hanifa da ahmad shine ba za a tona rani ba za a bar mutum ne kawai a tsaye a yi mushi wannan haddin mazhabin katada cikin tabi'ai da abu saurin daga mazhabin imam shafi'i kenan da abu yusuf al-qadi da kuma abu hanifa a ɗaya daga cikin maganarsa guda biyu cewa za a tona rami wa namiji ko mace duka sai kuma malikiya wasu daga cikinsu suka ce a ana bambancewa idan an kama mutum da zina ta hanyar shaidu to za a tona rami saboda a lokacin ta yi ma hayan yana musu da yadda ba ko mun gani za a tona rami don zai iya guduwa idan kuma an kama mutum da zina ta hanyar ikirari ne to kaga manzo Allah sai sama ya bada damar cewa za ka iya dawowa ka fasa ikirarin to sai a bar shi a filin Allah in ya juya kuma ya gudu sai a kyale shi domin shine abin da Annabi da dama an yi haka ko mun gane sai kuma Shafi'iya suka ce a namiji ba za a tona mai rami ba amma mace za a tona mata saboda kada al'aura ta bayyana karke ibn hajarin da ya bi kan maganganun da dama sai ce abin da ya kamata a bar ma shugaban zamanin da za a yi hukuncin ya gama ya dace kawai ayi domin ruwaye sun yi tazarubi wallahu ta'ala to idan muka lura da kyau duka kisoshin na shi ma'iz yanzu idan mutum ya ce yayi zina ba za a ce to da wa kai ba ba za a nemo ta ba haka ita ma gamidiya da ce ta yi zina ba a ce mata waye abokin yin zina ke ba ko mun gane babu inda aka ambaci wannan domin kamar shi wancan hazzal ibnu yazida al-aslami wanda ya ba izu shawara cewa ka je ka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hala a samu sassauci shi ba ya ce zai faɗa ne dan a tsaye mai da haddi ba sai annabi ya ce mishi ya hazzalu law satartahu bi thawbayka kana afdal haba hazzal me yasa ka bashi wannan shawara da ka lulluɓa wannan labarin koda da da rigarka ne da ka da ya fi maka alkhairi da kai da shi wannan kuma yana nuni zuwa ga zurfin ilimi na sayyidina abubakar da umar su sun ba shawara suka ce ka je ka tuba mai zama mu kalli wannan da kyau wannan fa zamanin da ake shari'ar musulunci kenan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina kuma ga wannan zamanin ka dan wani ya baka labarin yayi zina ko ta baka labarin ta yi zina babu bukatar ka je ka faɗa a gaba ko kuma su ma kansu su je su faɗa da babu bukata domin in sun faɗa babu wanda zai musu hukunci a yanzu sun tona wa kansu asiri ne kai a banza kuma sun ƙara yaɗa ɓarna a cikin al'umma kuma sun zubar da mutuncin kansu da mutuncin zuri'arsu da mutuncin kowa sai in dai abu ya zama akwai wata maslaha ta yi ba yadda aka iya ka kai likita ne za a yi wani eh, dubiya na cuta ko wani abu makamanci haka Kuma malami ne mai fatawa suna neman shawara a gunsha za a yi su tuba a zamanin da babu shari'a to wani abin mamaki kuma wani malamin shi ma sai shi zai je da bada labari yana zama a majalisa haka sai ce ai jiya wata ta ce min ta yi kaza ga wannan bai dace da malanta ba gaskiya bai dace ba abun bakin ciki kuma zaka ta jin wannan a bakin malamai wataƙila saboda mun saba a majalisu cewa dole sai an yi labari a cikin karatu mun saba da labari ba a so a zauna kawai a ji karatu kawai ake yi zallan shi mutane ba su san haka dole sai an dan caza su da labari don kansu bacci ne ko don kansu zidadar koyaye ne uku ba su ce ko su da ala takrijin hadisai ala ta magana akan fikihun da ke cikin su ko ana ta jan ayoyi ana faɗan alakar su sai a ce wannan karatun is boring ko amma da zarar an ce jiya an buga mun waya an ce karatu kowa zai zai kada kullun shi ya ji labarin me za a ci to gaskiya saboda Allah ba daidai bane ballantana kuma ji ana posting a Facebook ko an kama wasu sun yi zina ko a fito da bidiyon wata Ta yi kaza duk wannan jama'a ya saba wa shari'a Allah ba daidai bane kuma wallahi mutane suna ɗiban zunubin da bai gaza zunubin zunan ba domin wannan yaɗa alfasha ne a cikin al'umma na fata mun gane shi ta ibnu hazirin da ya zo sai ya har hada maganganun yake cewa game da waɗancan mazahibu din na tonawa ko rashin tonawa za a iya kuma littafin sayi muslim da sharhin sa na nawawi da ya kawo maganganun haka ibnu qudama a cikin littafin shi abin nan al-mughni a sayyidina abubakar kamar yadda muka ce da umar sun bayo ma'id shawara cewa ya rufa wa kanshi asiri ya je ya tuba da aka shafi yake cewa uhibbu liman asaba zinan fasatarahu Allah an yustirahu ala nafsihi wa ya tuba kama ashara abubakar wa umar yace ni abin abinda nake ganin ya dace idan mutum yayi zina Allah ya rufa mai asiri to ya rufa wa kanshi asiri ya je ya tuba ga Allah kamar da Abubakar da Umar suka ba mai shawara Ibn Hajar sai yake cewa a wajen yace wa alamani tsala alaihi an yustirahu wala yufdihu haka nan wanda shi ma ya ga ana yi to ya kamata ya suturta ne kar ya tona asirin wala idan ila imam balantana kuma ya je kai karan shi gun shugaba ya ce na ga ne yana zina ba aikin shi bane sai ya rufa mai asiri in zai iya mushi wa'azi ya mushi in zai hana zai iya hanawa ya hana amma ba wai ya zo ya dinga tona asiri ba yadda mu yanzu muke mutane Allah Allah suke su ga laifin da wani yake su kai gaba ka rasa wace riba suke ke don sun yada alfasha bayan ga nassoshi sun yi tadafuri akan haramci yada alfasha domin a lokacin da kake yadawa to a lokacin fa kake inviting din wani cewa shi ma ya je kana gaya mishi ya sirrin da yake galibi abubuwan da suke faruwa yanzu na faba'ih da makamantansu a garin yi musu raddi ake yaran su akwai abin da kai baka ji labari ba sai a bakin wanda yake Allah wazare da abu in ya zauna a gurin mai shayi ko a majalisa ko an je wata jana'iza ko an tashi sallar juma'a an tsaya ana irin siyan awara da rake din nan anan zai baku labari ce ka kun ji abin da ke faruwa ko subhanallahi ai duniya ta lalace anan za ku ji a bakin shi da ya bar wannan magana ko ba ta da amfani ina fata mun gane wannan sai ah, ibn al-arabi al ah, maliki rahimahullah a cikin al zikar sai yake cewa to amma dole sai an bambance waye za a rufawa asiri waye ba za a rufawa ce idan mutum ya zama dama yana cikin sutura yana cikin rufin asiri wanda mafi mutane akan haka suke waye ba su da laifuka ba waye ba su yi wa Allah laifi ba amma Allah ya rufa mafi yawa asiri yana daga cikin sunan shi dama as-sittir kamar yadda Abu Dawud ya rawaito da da da, to waɗannan mu mafi yawa da Allah ya mana asiri idan wani ya itlayi akan asirinka na wani laifi ko wata badakala ko wata kazanta to ya kamata ya rufa ma asiri amma almujahir wanda ya bayyana cewa shi dan kaza ne mazinaci ne ko dan giya ne ko dan luwa'i ne ta bayyana yana yi ibn al-arabi yake cewa to wannan abin da ya fi dacewa mu mukashafa ta a fito da shi fili liyazjara liyanzajara wa yanzajara ghairu saboda da shi da sauran ɗan uwan shi marasa mutunci su tsorata da wannan laifi su daina kaga akwai bambanci kenan tsakanin wanda yake dama cikin rufin asiri da wanda yake dama ya riga ya lalata rayuwarsa da ibn hajar ya hada maganganun gaba ɗaya sai yake cewa abin da ya kamata a fitar sai a ce as-sitru mustahabbun rufawa wanda ya laifi asiri ko shi ya rufawa kanshi asiri abu ne mustahabbi warrafu ila imami bi qasd at-tathhiri afdal amma mutum ya daga maganar ya kai ma shugaba dan a tsarkake shi daga laifin to wannan yafi falala kuma domin kaga waɗannan bayan Allah sun samu falala sakamakon haka da suka yi daga midiya da ma'iz to idan muka lura har ila yau me yasa gamidiyan nan Allah liba Allah liba an kasa gane wace mata ce ita ba san sunanta ba sai dai gamidiyan nan da aka ambata kawai gara ma shi ma'iz sunan shi ya riga ya bayyana me yasa sunan shi ya bayyana saboda ya yi magana da mutane daban-daban ya nemi shawarar wani ya nemi shawarar wani ya nemi shawarar wani to ga irin wannan ba wani magana asiri kuma dole ko da bayan faruwa abin da sai wani ya ce fa ka ga sai da ya gaya mini zai kaza na ce mushi kaza ita ko bata shawara da kowa ba to ta gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ko sunanta babu wanda ya ruwaito saboda yadda sahabbai suke da kokarin kiyaye alfarma da mutuncin yan uwansu iyakacin abin da aka ce kawai alghamidiyya yan kabilar kaza to haka ake so ko da maslaha ta hukunta sai an roito labarin wata barna to a koyi sunan wanda ya in ka lura da kyau za ga sahabbai suna da wannan tarbiyyar idan falala ce ta tabbata ga wani in za su ambata za su ambaci sunan shi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani dan aljanna ne ko wani mutumin kirki ne amma idan laifi ne wani yayi ko wani abu ya yi wanda bai dace ba na wauta sai a ce wani ba ƙauye ya ce kaza ko wani mutum ya faɗi kaza ko annabi ya ce kaza game da wani mutum ba za su faɗi sunan ba wannan daga cikin ƙoƙarin su rage wa kansu yiwuwar ya zama kayi gulman mutum duk da akwai buƙatar labarin saboda abin da ke cikin shi na ilimi amma babu buƙatar sai an bayyana sunansa haka ba ga ƙur'ani shi ma yake da wannan al'adar. idan ya zo ba da kisoshin mutane da dama ba a faɗi sunayensu ba sai dai a yi ta lalibe daga baya wane ne a ce a'a ai wane ne ai wane ne sarki annabi musa ba faɗi sunan shi ba wane ne sahibul himari din can ba faɗi sunan shi ba a samarin nan na ashabul kafi ba faɗi sunayensu ba duk ba faɗi sunayensu ba suna nan da yawa sai a yi ta lalibe a tarihi ko wane ne ko wane ne ko wane ne ina fata mun gane wannan saboda ba wai sunayen su ne muhimmai ba a'a abin da ke ciki na darussa su ne muhimmai in aka cika ka da sunayen to sai darasan su tafi a cikin sunayen wannan kenan to sai malam ya ci gaba da cewa wa qad ikhtalafa al-ulama'u hal yujladu qabla ar-rajuli mi'a ala qawlaini fi madhhabi ahmada wa ghayrihi malamai sun yi sabani hal yujladu kafin a jefe shi qabla ar-rajuli kafin a jefe shi za a yi mushi bulala ɗari wanda shine asalin haddin zina ga wanda yake bai yi aure ba kamar da qur'ani ya bayyana azani to azani fajdu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda ai musu bulala ɗari ɗari wannan shine abin da yake tabbata ga waɗanda ba muhsanai ba to shin shi ma wanda yayi zina din muhsani za a fara yi mishi wannan bulalin ne kafin a jefe shi ko ko ba za a fara mishi ba jefewa kai ra'ayi ala qaulaini an yi maganganu guda biyu fi mazhabi ahmada amma zama imam ahmad ibn hanbal domin laifin da ya guda biyu ne na farko laifin zina shi bulala ɗari ne a kansa sai kuma laifin keta alfarmar abinda Allah ya halasta mishi na aure ya je ya barci ya auka zina shi kuma shine za a ce to wannan ya zama bai da amfani a cikin mutane a kashe shi kawai malamai sai da suka yi tambaya ma'ana me yasa shi mazinaci ba a ce a fille mai kai kawai ba bisa ka'idan wa idza qataltum fa'atul qitla in kun dashi kisa ku yi kisa a cikin mutuntawa me ba za a fille mai kai kawai ya mutu lokaci da ya baka ce a jefe shi sai ya sha wahalar jifa sai malamai suka ce abin da sa saboda zina da yayi dukkanin gabobin shi sun yi tarayya wajen wannan barna ta ya kamata dukkanin gabobin su ji zafin abin da yayi domin duk wanda zai yi zina kamar da aka san saduwa da ya mace ba wai kawai saduwa zai yi ba hala sai ya taba nan sai ya amfani da wannan gaba kuma duk jikin shi sai ya amsa idan yana yi to tunda duk jikin shi yayi tarayya a gurin wannan abu to duka jikin shi tarayya a gunjin zafin yayin da inda sare ne kai aka kawai wuyan ne kawai zai fille kafin ya gama jin zafin ba ya mutu zaka shi sa aka ce shi ba za a yi mishi wannan al ihsan inda al-qatl ba saboda so ake a tsarkake shi daga wannan zunubin domin abin da ake sa rai duk wanda ya zina yana da aure ko ta zina tana da aure idan aka musu wannan hukuncin da Allah ya hukunta musu don an je kiyama ba za a tuhume su da wannan laifin ba da ga ashe muna cikin bala'in wani Allah kadai sai ya magidanta maza da mata wanda suke yin wannan laifin ballantana kuma samari da yan mata fa haddis bila haraj to wanda kuma duk yayi ba a yi mishi hukunci a duniya ba to ba wanda ya san me zai faru a lahira watakila sai an hukunta shi a lahira watakila kuma idan ya tuba Allah ya yafe mishi watakila kuma Allah subhanahu ta'ala ya kau da kai Allah dai shi zai da zai da bayan shi abinda ake so mutane su tsorata shine ka tsoraci shiga tsakanin Allah da bayinsa ka tsoraci cewa Allah ba zai gafarta musu ba alhalin sun mutu musulmai alhalin sun yi nadaman laifin da suka yi babu ruwanka ka bar su da Allah ubangijinsu kai ma kai ta kanka kawai kai ka ji da naka laifuffukan tsoma baki da muke a cikin harkoki waɗanda ba shafe mu ba suna da yawa kuma suna ja mana fitintunu da bakunanmu suna fata mana fiye da wannan malam ya ci gaba da cewa wa in kana gaira muhsanin fa innahu yujladu mi'ata jalda bi kitabillahi wa yugharrabu عاما bi sunnati الله صلى الله عليه وسلم وإن كان بعض العلماء La yara وجوب التغريب يجي idan كو ya zama غير محسن ba مي ba katangagge bane ba muhsini bane to za shi bulala ɗari sannan za a kulle shi na shekara ɗaya bulala ɗari alƙur'ani ne ya ce a mushi kullewa kuma na shekara ɗaya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ai mushi kamar yadda ya tabbata a cikin riwayar da ke cikin sayyid muslim ta hadisin ubadatu dan samit Allah ya kara masa yadda cewa idan mutum yayi zina yana saurayi za a kama shi a kulle shi ko dai a gidan yari yana daukan ma'anar tagribi ko kuma a kore shi daga garin a ce tafi wani gari can ya je zauna inda bai san kowa ba kowa bai san shi ba hikima haka shine yi nesa da inda zai samu ma halin yin wannan laifin ko kuma ya yi nesa da inda mutane za su gan shi su dinga tuna cewa wani fa ya yi kaza har su dinga jin haushin shi ko su dinga jin ko su ma za su gwada ya zama dai an daina ganin shi har shekara daya to za alkali zai duba abin da ya dace ko ya kulle shi a gidan yari ko kuma ya ce ka bar garin nan kakka shigo sai bayan shekara ɗaya abin da ya gada dace shi zai wallahu alam wasu malamai kuma suna ganin ba dole bane sai an yi wannan tagrib din amma dai sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar da haka su Abu Hanifa da Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani suke da wannan ra'ayin Allah ya gafarta musu wala yuqamu alaihi al-hadd hatta yashhada alaihi arba'atu shuhada ba a tsayarwa da mutum haddi na zina har sai an samu shaidu guda hudu sun yi shaida A kan cewa sun gan shi shi da wannan mata da ya zina da ita sun gan su turmi da taɓarya suna saduwa idan aka samu halal aka samu wata matsala game da shaidan nan to waɗanda suka shaida sai a yi musu bulala ta ƙazafi kamar da ya faru da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan shuba an kulla mishi wannan kulalliyar har mutane uku sun ba da shaida na hudu ya ce gaskiya saboda Allah shi bai ga wannan abu ba wannan shine abin da ya tabbata karanta tafin mujam tabarani na al kabir na al-imam abul qasim tabarani kissa tana nan cikakkiya aw ya shada ala nafsihi arba shahadatin inda kathirin min al-ulama'i aw aktsari ko kuma shi da kanshi ne zai shaida sau hudu zai shaida a gun mafiyan malamai ina suka dauko wannan shi ne ma'iza ɗin can sai da ya maimaita maganar nan su hudu Manzala Allah sallallahu ya bashi dama har ya maimaita su hudu wa minhum man yaktafi ta yi ala nafsi marra wahida wasu malaman kuma suna ganin idan ya shaida su ɗaya ma ya isa ibn taymiya ya goyi bayan wannan magana yace walau aqarra ala nafsi thumma raja'a fa minhum man yaqulu yasqutu anhu al-hadd ko yusqatu anhu al-hadd idan yayi yayi itirafi yayi confession daga baya kuma sai ce na wa kaina ƙarya na janye compensation dina, confession dina na janye magana ta shin za a janye hukuncin wasu ka ce za a janye wa minhum man yaqulu la yasqut wasu ka ce a wannan hukuncin ba zai janye ba malikiya ba maliki haka yake cewa ce inda ya riga yayi to ba ba dawowa ba ja da baya sai a mai hukunci amma sauran malamai suna ganin za a bashi wannan mafitar domin ka'idar cewa zaful hududi bishubuhati da kuma gashi karar manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa da an bashi ya zo ya karyata kanshi to haka su ma shedu idan daga baya kare karyata kansu za a janye wannan hukuncin kuma za a yi musu hukuncin wato a a kazafi cewa sun mushi kazafi wal muhsanu to wane ne muhsan din da ake fada man wati'a wa huwa hurrun shi ne wanda ya sadu da matar aure a lokacin yana ɗa banda bawa sannan mukallafin balagagge banda yaro liman tazawwaja ya zama ya kwanta kwanciyar aure da matar da ya aura nikahan sahihan ingantaccen aure auren da aka yi cika sharɗin inganci an samu siga an samu mahalli an biya sadaki ko ana bi bashi an samu shaidu an samu yarjejeniya ta ɓangarori guda biyu kuma daga baya ba a gane cewa a kanwarsa bace ko sun sha nono daya ko wani aure ne akan aure babu wata shubha akan aure ne sahihi ingantacce kuma an tare an yi zaman aure fi qubuliha ya zama ya sadu da ita saduwa ta gabanta inda zai je ya yi luwaɗi da matar wannan bai mai da shi musani ba bisa magana fi inganci walau maratan wahida ko da dare ɗaya kawai suka dare. da haka wanda bai cika wannan sharaɗin ba ya zama ba ɗa bane bawa ne ko ba mukallafi bane ba baligi bane ko kuma ya zama auren da ya ba sahihi bane ko kuma ko da ya yi auren ba a tare ba har yanzu yana nan a matsayin wato gairi muhsan fa in wati'a kamilun naqisatan idan mutumin da ya cika wannan sharuɗa wanda yake baligi kanɗa wato hurɗaɗa, ya yi aure sayi ya sadu da satan matar da bata cika wannan sharuɗan ba wataƙila baiwa ce ko kuma ba mace ce baliga ba murahika ce auren wuri aka yi mata ko kuma wato ba mai hankali ce ya aura ba ya auri wata birkitacciya ce kaga ita ba ba akila bace yanzu ba mukallafa bace ko kuma ba musulma ce ya aura ba zimmiya ce duk malami suna kawo waɗannan to idan ya zama kaga shine kamilun shi ya cika sharda amma ya sadu da naqisatan wanda ke na ƙasa aw bil aks ko kuma ita mata ce kamila ya aure sahihi musulma baliga shi kuma ko dai murahiki ko kuma wani mahaukaci mahaukaci ko kuma wanda yake kaza ya zama ya da wata na ƙasa shi ففي إحسان الكامل kamili بين الفقهاء شي wannan kamilin wanda yake ya tuka sharudan game da shin wannan ya mai da shi muhsini ko bai mai da shi ba akwai jaya game da malamai su ita kam dama idan mutum ya auri mace murahika to ita yanzu bata zama muhusina ba sai da ta balaga ko mun gane idan mutum ya auri wato mace wacce take zimmiya to tana daukan hukuncin abinda sharadin zamanta zimmiya ya bayar ne idan an ba su sharɗin cewa to za ku bi dokokin musulunci kuma za a hukunta ku da dokokin musulunci to za a hukunta da shi kamar da annabi mu waɗannan yahudawa idan ku ba wasu wannan sharɗin ba an ba su damar su da gudanar da irin shari'ar su to babu laifi a da gwargwadon da yadda aka yi da jijar da su wa mata wa tsayaha marratan sara muhsanan in dai kwanta da matar sau daya to ya zama muhsani yurjamu idza zana walau lam yakun hina zana mutazawwijan za a jefe shi idan yi zina ko da sanda zina ta auku sun rabu da matar ko kuma ta mutu ta bai shi ba yi da mata to ko da yanzu bai da mata inda ya taba yin aure a baya to za a za a hukunta shi mutum da cewa banda wanda ya sadu da sadaka banda wanda ya zama auren bai inganta ba banda wanda ya sadu da mace murahika ta hanyar aure banda wanda ya taba yin zina ko mun gane zina ba ta mai da shi muhusini muhusani ya yi zina ta ɗaya an mishi haddi in ya sake yin zina ta biyu to ba za a ce waccan zina ta farko ta mai da shi muhusani ba har yanzu dai haddi ne na bulala ina fata mun gane wahal yushtaratu an takuna al-mawdu'atu musawiyatan lil wati fi hadhihi sifati shin wajibi ne kafin a tabbatar da ihsanin miji sai ya zama da shi da matar sun daidaita a wannan siffofin lilwati fi hadhihi sifat ala qawlaini lil ulama maganganu ne guda biyu ga malamai cewa dole wasu suka ce dole sai da da ya abin nan wato baligi da baliga mutasawiye din kenan wa hal tubsilu al murahiqatu al baliga wa bil aksi shi da mutum ya auri kwaila yayi kwana da ita za ta mai da shi muhusani ko ba ta mai da shi ba wa aksi ma idan wani kankanin yaro aka aura mashi wata babban mace murahiki ne shi ma bai kai matsayin baligi ba shin in ya je kwana da ita za ta mai da shi muhusani ko ba ta mai da shi ba duk wannan akwai maganganun da malamai suka yi da yawa akai matsala ce mai faɗi wanda malamai suke tattaunawa sai ka kuma mutsawwala su zaka gamsu wa amma ahlul zimma fa innahum yuhsinuna aidan inda aksari ulama to kaji magana ahlul zimma wanda suke karkashin kulawa kafirai na amana mafiyan malamai suna ganin cewa su ma idan suka yi aure auren da sun yadda da shi a addinin su to su ma in suka yi zina sun zama musulai ka shafi'i wa ahmada al shafi da amur fatawa su kenan li'anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama rajama yahudiyai ne ala babil masjidi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefa waɗancan Yahuda guda biyu a kofar masallacin sa wa zalika awwalu rajulin fil islam shine ma na farko da aka yi a musulunci kamar yadda muka ji magana a baya wa ikhtalafu fil mar'ati idza wujidat hubla wa lam yakul laha zawjun wala sayyidun malamai sun yi sabani mace ce kawai sai a ganta da ciki kuma ba a san tana da aure ba kuma ba a san tana da kuma ba baiwa ce take da shugaba ba to irin wannan walam tadda shubhatan fil habli fil habli ko bata ce fyaɗe aka yi mata ba shine akwai shubha kenan bata ce ai wani abu ne ya faru wanda ya zama shubha ba malamai suka yi kwatanci kamar a ce mace ce tana da yaya wanda take tana da miji mijin ya zo ta zo ta kwana a gidan shi bai sani ba ya shiga ɗaki ya tarar da ita ya ɗauka matar shi ce suna da kama da juna dama wata ya tare da ita kaga wannan za a ce shubha ne ko kuma fyaɗe ɗin ko wani abu makamancin haka ko wani abu ne da ya kama da wannan ba ta yi wannan da da'awar ba shin to wannan zai sa a ce a hukunta ta yi zina fa fiha ne inda ahmad wa gairi akwai mazance guda biyu a gun ahmad ibn hanbal da waninsa Ƙila aka ce la hadda alaiha ba za a yi mata haddi ba li'annahu juzu an ta kuna habilat mukrahatan dan zai iya yiwa ya zama fyaɗe aka yi mata da ƙarfin tsiya au bi ta hamulin ko kuma ta ɗauki ciki ne ta hanyar ta ɗebi maniyin ta zuba a farjinta ana yin wannan ta hamul a balantana kuma a wannan zamanin tun zamanin da can ma ana yi domin su ma larabawa tun a jahiliya suna da fasahar animal husbandry a ɗebi maniyin raƙumi a zuba ma wata raƙuma da ake so ta samu irin danginsa irin jikinsa ana yi ma dawakai ana yi wa raƙuma ana yi wa awaki tun da a jahiliya suna yi yadda kaga har yanzu ana yi a teknoloji na kiwo to yanzu kuma a wannan zamanin namu da ake yin artificial insemination ana yin shi da yawa a IUI suke ce mashi ko idan miji da mata ɗayansu ko dukansu da matsala na spam count ko wani abu makamanta ka wanda zai hana su su iya conceiving naturally ta iya ɗaukan ciki ta hanyar ɗabi'a ta hanyar mijinta ya kwanta da ita tana cikin ovulation kuma ta ɗau ciki kuma da aka san ɗabi'a ya mace akwai wanda yawan maniyin bai kai yayi wannan ba ko kuma bai iya saduwa da ita cikakke saduwa da ta haka ko kuma wani ana samun sai ya zama tana da wani immunity da ya ƙi yadda da maniyin kamar da ka san antivirus ya hana ka ga wani abu a cikin wani device idan ka saka bai yadda da shi ba to ana samun matar da tana da wani immunity a jikinta wanda idan maniyin miji ya gangaro sai ya lalata shi bai yadda da maniyin ba duk ana samun wannan akwai dalilai da dama da malaman kimiyya suka gano ba shine harkar mu ba akwai su malai suka suna yan kimiyya ne kuna son jin labari sai ku je kun su ku tambaya to irin wannan idan ya faru yanzu a zamanance ana zuwa asibiti za a je a ce ayi abin da ake cewa at-talqih shine artificial insemination turawa suna yin shi to kuma turawa saboda zakewa har akwai sperm donors kamar da ake da blood donors idan kana son jini akwai da zai baka kyauta ko sadaka ko kuma akwai ma masu sayarwa da bai halasta ba a shari'a a siyar din to kuma ana iya donating ma sperm tun shekaru baya da suka wuce tun jin tun kamar 1970 aka fara yi akwai wani profesa wata jami'a a america da yamma wata mata irin wannan aka ce sai da ya tikin wani wato ya ce ya yi fikin ɗalibi mafi kyan halitta a cikin ɗalibai sai ce wannan ne zai baki sadakan mani ya bata sadakan mani ta haihu suna yin wannan lalata kuma wasu za ga 'yan lesbian ne suke yi suna son su haihu amma ba sa yin alaka da maza wasu kuma da mazan amma suna son wani jinsin wani namiji daban sai su zo sai su haɗa kai da shi sai a ba su sadakan mani a sa shi a cire maniyin ana ma iya tirayin daga cikin kashin bayan shi ma ba sai an yi motivation ba abubuwa iri daban-daban nasu daban da bature yake suna da yawa A wani abin kaji zaka ga akwai karambani da yawa a cikin shi Allah shi kyauta almuhimmu a wannan zamanin ana iya yin haka kuma yayi kuma a zamanin baya ma ana yi akwai wani tarihi da aka taɓa ba da labari wanda ya tabbata a cikin tarihohi na littafai a wani zamani wata mata aka ganta da ciki irin wannan alƙali ya sa aka kamo ta ba ta da miji ko ba baiwa ba ce ina ka samu ciki ta ce ta ba ta sani ba aka yi juniya ta ce wallahi ta ba yi zina ba da bincike tsananta sai aka gano ashe ta ta yi amfani da wani wato ragga ne raki kama ce eh, eh, rago eh, tsimma wanda wani ɗa namiji ya share maniyinsa da ya zuba da wannan tsimma. maniyin kuma ya bushe domin ko za a turawan a yaka ake busar da maniyan a ajinsu su a bankin mani da ake ajewa dan da ake sai a dauko kuma a narka shi sai a amfani da shi to wannan maniyin da ya bushe sai ta dauka ita kuma sai ta toshe farjinta da shi ashe da ya ji zafin mararta ko al'aurata sai kuma ya narki sai kuma suka shige ciki kawai shi kenan sai kuma aka samu wannan insemination sai ta dau ciki kuma wannan abu ne mai yiwuwa a kimiyyance ba wani abu mamaki ba ne da aka ana iya samun wannan shubuha a da yake wannan shubuhoyin ba su a dinga kawo an ganta da ciki ba shi ne ta sadu da ɗan namiji ne sai in an samu tayi da a wata ha, sannan za a je a bincika kuma a yanzu ana iya ma a yi mata gwaji na a gane in budurwa ce in ba budurwa ne in ta kama ana iya yin wannan da alƙali na da dama ya ce a je asibiti a gwada mashi ita budurwa ce ko kuma ana iya gwada mashi shi ne last time ta sadu da ɗan namiji duk ana iya gwadawa a gane akwai abin da za a ɗiba a sample a jikinta in aka gwada za a iya gane wannan mata yawan rabanta da ɗa namiji za a iya estimating kuma estimate din is almost accurate duk wannan ana yi yanzu a zamanance nasara da likitoci da masu suna da karambani ba dan kankani ba cikin su, to idan wannan ta faru imam malik musamman a malamin shi da zari'a yace duk ba za a yi tibari da waɗannan ba kuma wannan ce fatawa ibn taymiya kuma shine fatawa mafi mafi dacewa amma idan ta yi iddi'a'in wani abu to za a dubi wannan abin a gan na karbuwa ne sannan kuma tana iya yiwuwa wasu mata suna yin cewa aljanu ne suka musu ciki ana samu haka musamman a zamanin da ake aljanu shari'a iri daban-daban wani da dama da aka ce za ka kace da aljanu wasu da shari wallahi tallahi da kansu za su ga muku matan in kuna musu rukuya daga ba ta ga maka ita fa kawai wannan auren ne ba ta so ko ta da'awa aljanu ne da ita ce malam ni kawai ka daina mu wannan karatun wallahi da hankali na kawai ba na sa auren nan ne wanda yake rukuya na zai taɓa ganin wannan ya ko to idan mace ta yi wannan da'awar abu ne mai yiwuwa shi ma domin qur'ani ya gwada haka da Allah yake cewa lam yatmithunna insun qablahum wala jan abu ne mai yiwuwa kun tuna mun karanta a baya yana da cikin al'ulu akwai wani malamin hadisi ma da aka ce ana tsammanin ɗaya daga cikin iyayen shi aljani ne ma ko saboda tsabarin kwalwa da yake da ta hatsi banci na jin wane ne ma eh na manta ni ma yanzu tunda ba shine karatun da muke ba ku je ku tuna a almuhim in mace za a ganta da ciki ko ta ce wai aljani ne mata ba za a yadda ba sai an bincika kuma sai sai aljani ne ya aure su shi musu ciki to sai an bincika an tabbatar in aka samu ɗaya daga cikin wannan shibohin shibohin fyaɗe ko shubuha ta wanda ya ita tsammanin matar shi ne ko shubuha ta tahammul shine an mata yi insemination ba natural ba ko kuma a zamanance aka yi mata irin wannan kuma ba da mijinta ba dama dai haramun ne a yi ba da miji ba al'allama usaimin ma ya ce shi ba zai ba da fatawa a buɗe game da wannan ba ya ce amma idan aka samu ƙabiyar wasu mata da miji suna da bukata zuwa ga haka to su tambayi malami na Allah malamin kuma ya kalli kes din su individual ya ba su fatawa amma gaba da fatawa buɗaɗɗe aka ce halarsa to akwai matsaloli da za su biyo baya ce kuma a samu likita mai amana don wasu likitocin suna deliberately suna canza maniyin ko kuma ba a kula da yadda ya kamata a yi labalin ɗin maniyin da sauransu haka ko da ba zina aka yi ban aka je aka zuba maniyin wata wani miji a farjin wata wanda ba mijinta ba haka asalin abin da sa aka hana zina ya tabbata shi ne cakuɗa nasaba illa da ta hana zina ta tabbata da aka sai an kula da wannan kwarai da gaske in ma har hakan ya samu da bukata sai kuma aka yanzu a zamanance saboda mutane sun zama yan gayu wasu ma kawai ba sa son wahala ne lafiyar talau suke zuwa a jaya musu wannan a jaya musu wannan indigo din test tube babies yanzu a nan abuja ma ana yi ba sai kaje wata kasar waje ba abuja akwai asibitin ni na san asibitin da ake abuja za ka je ka biya kuɗi amma da tsada fa sai masu kuɗi ne suke in ma kina son a miki yan biyu ne duk za a iya miki ko yan uku gwargwadon bukata Allah shi kyauta yanzu haka yan gami suke sai ta haihu su daya amma ta haifi yan ukun ta gama haihuwa kenan ita ci gaba da harkokinta kuma ƴaƴa ne ake haifansu lafiyayyu an taɓa samun wata ƙadiyya da aka ruwaito a wata jarida na irin wannan wato abin nan ɗin a irin wannan rigingimin ita ta wai ba ta san ta ɗauki ciki ne ta sha wahala domin idan ciki ya fara growing ana iya cire shi daga cikin wata mata a sa a cikin wata mata nasara yana yin wannan sai aka je aka ta je ta dauki kwangilar wata aka sa mata cikin ta haifa mata cikin ta bata kwangila rainan ciki da haihuwar shi bayan da ta haife shi sai ta wannan ta bai ta ce wallahi bata da badanta ne eh mana in huma kuma illa la'i waladnakum ta ce wallahi bata bata ba aka je aka ta shari'a ina jira ingila ne na manta dai asalin labarin kuma da karke ta aka ban madan musamman tun da aka je aka gwaje-gwaje ta ga dan yana kariyin jin dinta ne domin ɗa da uwa wannan haɗo mahaifan ba ƙaramin alaƙa take haɗa su ba kai uba ka riga ka yi donating spam ka gama naka wannan alaƙa da suke tare cibiya ta haɗa su kullum su kwana su tashi har wajen makonni talatin da hudu kuma kamar haka alaƙa da ke tsakanin sa ga uwa da ɗa sai dai Allah sai dai Allah babu wadda kai uwa san ɗanta saboda sashi ne na jikinta to ita ma da ya growing ya growing sai zama ya manta da fetus din ya manta da asalin ya bu wannan kuma hata kamanni sai ya kamanni da ita ta ka zo da aka mata da aka ce cikin ya asarar ɗanki goma kya kara a ta ta riga ta ci kuɗi mana ba aiki tabbata ba <laughs> labari nake baka malam ba sai ya so ya ba <laughs> au bi watsin bi watsin shubhatin ko kuma ya zama an sadu ta hanyar akwai shubha a cikin saduwar wakila wasu ka ce bal haddu za a yi mata haddi wa zal ma'asur an al-khulafa ar-rashidina wannan shi aka rota daga al-khulafa ar-rashidun su Abubakar da Umar da su Usman da Ali radiyallahu anhum cewa za a yi mata haddi ba za a yi itibari da cewa ce to ko dai kaza ko kaza a yi ta kawo laukaniyat ba domin an ce za a yi haka to kusan komai ana yi kawo mishi itibari wa huwa al-ashbahu bi usul shari'a malai ce shi yafi dacewa da shari'a ce a yi mata haddi kawai wa huwa mazhabu ahli al-madina shine mazhabin malaman madina su maliku saboda saddu zari'a fa inal ihtimalati annadirata la yultafatu ilaiha domin irin waɗannan mai yuwa mai yuwa wanda suke ɗaiɗaiwa ne ba a kallon su ka ihtimali kadhibiha wa kadhibi shuhudi kamar da za a iya cewa to halama ai ƙarya take in ta yi ikirari halama shaidu ƙarya suke duk wani ihtimalin abu ne mai yuwa amma ba za a kalle shi ba wa amma talawwut shi kuma saduwa ta dubara luwaɗi fa min al-ulama man yaqulu hadduhu haddu zani wasu suka ce luwadi haddin shi ɗaya da zina musini kisa wanda ba ni ba bulala wa kad qila duna zalika wasu ma sun ce ba abin da za yi musu zahiriya kenan suka ce babu wani hukunci na luwadi a musulunci wannan kuma kamar da malamai suka dinga dira akan suka ce wannan bata shari'a ne والصحيح sahabatu annahu عليه الصحابة أنه يقتل الإثنان wal والأسفل abin da yake tabbatacce daga sahabbai shine za a kashe duka biyu al'a'la wanda ke sama wal asfal da wanda shine mata kenan da wanda yake playing miji da wanda yake playing mata ma'ana da wanda ya amfani da azzakarin shi da wanda ya amfani da dubarar shi suka yi wannan lalata da kashe su zai a cikin littafin al-Imam Tirmidhi da da littafin Ibn Majah sunan a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi lut mafi bala'in abinda annabi yace yana tsoro yana tsoratar wa al'umma sai yace aikin mutanen lut a cikin riwaya hakim kuma yake cewa mal'unun man amila bi amali qaumi lut duk wanda yake aikin ƴan lut sai na ne shi abinda ma ba a san a faɗe shi jama'a kuma littafin ibn al-qayyim ad wad-dawa ya tattauna da tsayi sosai akan luwadi da illarsa da fitinarsa da abin da yake jawowa na bala'o'i da kuma yadda yake kasancewa fita ne ma daga dan adanci dan haka aka ce a kashe wanda yake ya zama dabba abin takeici wannan abu ya yaɗu sosai a cikin al'umma wasu suna yi dan neman kuɗi sun zama kamar yake kenan wasu suna yi don tsafe-tsafe wasu suna yi don wata jarabta ta rayuwa da ta same su gashi nan dai abu iri-iri luwaɗi ya fi na saurin haifar da cututtuka wanda ake samun su ta hanyar jima'i wanda ake ce musu std sexually transmitted diseases irin su abin nan ciwon sanyi nan gururiya irin su aids da makamantansu sannan a haka yana haifar da daga cututtuka da ke haifawa akwai wato tsutsa da ke cin duburar ɗan adam wanda za ka zai waye gari duk shi ta lalace ta zama kamar salga kamar irin a wurin bayan gari na irin namu na gargajiya na da wanda kana lekawa za ka ga tsutsa suna yawo haka suke yawa jikin dubar waɗannan mutanen akwai wanda kuma suke tare da tsafi shaidanin aljanu suka sa su wasu ma sai sun je wurare masu tsarki ko a cikin masallatai ko a kwance akan ƙur'anai ko suna kallon ka'aba duk ana yi da neman mulki ko sarauta ko arziki ko wani ƙarfi na duniya jama wannan duka barna ce Allah ubangiji ya shirye shi da masu ba alheri ba ne gara zina a kan luwaɗi in ana gwatanta su domin ita zina ta dace da ɗabi'a ma dama ɗabi'ar ɗan adam yana son hulɗa da jinsin da suka saba din amma namiji da namiji ko mace da mace wannan wani shaidanci ne da ba a taɓa a samun al'umma da take son shi ba in ban da mutanen annabi lutu kuma kaji ji da Allah ya musu to sai kuma a yanzu da aka zo ana so a samu musu yanci a ba su dama da makamantansu wasu suka ce a yi ma duka biyun sawa'un kana na ne au ghairu musanai shin sun kasance musanai ne ko ba musanai ba duka abin da mu suke fa inna ahlus sunani rawu an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam qala sannan masu sunan su abu dawuda da tirmidhi da nasa'i da ahmad da sori da ibnu maja da hakim da diya'ul maqdisi da sauransu sun waito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ibnu abbas annabi ya ce man ya yaf'alu fi'ila qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ul bi duk wanda aka samu suna yin wannan aiki na mutanen ludu to a kashe wanda yake yi da wanda ake da su su duka biyan kashe su za a yi gaba ki daya wannan hadisi ne tabbatacce Ahmad ma ya ruwaito shi sannan da al-arba'a da Daru Qutni da Hakim da Baihaqi ta hanyoyi da dama Su ruwaito shi hadisi ne tabbatacce وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنه في البكر يوجد على اللواطية يا رويت game da wato albikir wanda yake saurayi a same shi yana yin luwaɗi. yin luwadi kala yace yurjamu shi ma za a jefe shi tare da saɓani da malamai suka yi a kamar da abin nan Hamadu al-Khattabi ya kawo a cikin tafin Ma'alimus Sunan ya kawo magana game da ainihin wannan mas'ala wannan kenan sai malam yace warwiya an Ali radiyallahu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nahu zalika an ruwaito kwatankwaci wannan magana har ila yau daga sayyidina ali dan abu talibin kamar yadda yake cikin musannaf na abdurrazzaq da asnanul kubra ta imamu al a cikin mujalladin 38 takwas walam yakhtalifu as-sahaba walam tatlifu as-sahabatu fi qatlihi lakin tanawwu fihi sabai ba su sabani game da a kashe wanda yayi luwadi ba sai dai sun bambanta akan hanya da za a wajen kisa faruwa an siddiq radiyallahu anhu annahu amara bi tahriqihi arwato daga sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda ya yi umarni da a ƙona shi a ƙulle shi a ɗaure shi sai a cinna mai wuta wa min ghairihi wa an ghairihi daga sa kuma qatluhu a kashe shi kawai wa an ba'dhum daga wasu sahabbai annahu yulqa alaihi jidarun hatta ya muta tatal hadari wasu kuma suka ce za a sa shi a cikin wani ɗaki ne sai a rusa ɗakin a kan shi har sai ya mutu wakila wasu kuma suka ce yuhu basani fi tani mawdi'in hatta ya muta za a ɗaure su ne a wuri mafi wari a wani rubabban daki ko wani tsohuwan masai ko wuri mai datti a kan bola a daure sai sun mutu ranar nake karantawa wani wani shugaba a nan Afirka ya kama wasu suna yin wannan luwadin wani shugaban wata ƙasa ne ta arna ce ma sai ce to shikenan a je a gina musu daki a kulle su a ciki ba za su fito ba sai ɗaya wa ɗaya ciki shikenan gidan da ta yi ciki ta yi sai su fito sannan <laughs> da ta yi ciki ta yi sai su fito ba ya ce shi ba ta da miji ba ne to gashi nan su tare a nan ga yi maganin shi takadarai wa ba'u, wasu kuma suka ce a wa an yin an yurfa'a ala ala jidarin ya ci wa yurma minhu ko kuma a sashi a bene mafi tsayi a garin kamar yanzu a nan zariya sai a je a sashi a bene mai tsawo kamar sanadin ɗin AB misali hawa ta rago sai a gurgo su daga can su fado wa ba'u bil hijara sai a bi sawunsu da duwatsu a ta jifan su kama fu'ila fa ma fa Allahu bi qawmi lutin kamar yadda Allah ya da mutanen lutu ya musu ya sai da aka daga sama aka nuna wa sararin samaniya ko sannan mala'ika ya kifar da su sannan aka musta musu ruwan duwatsu to haka haka za a yi musu a kwatanta su da wancan din wa wa hadhihi riwayatun al ibn abbas wannan riwaya ce daga ibn abbas radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda wa riwayatul ukhra tayi riwaya kuma qala yace yurjam ta ibn abbas za a jefe shi wa ala hadha aktharu salafi mafiyan malamai akan jefewa suke kamar da za ga bayanai kamar na ambata a cikin adda'u wadawa na ibul kai ina fatan yan wada da musamman su kuma su karanta ko mazhabu ahli madinati wa shami wa aksar fuqaha al hadisi wannan shine mazhabin mutanen madina da sham da malaman hadisi ka ahmada fi asahi riwayatihi kamar imamu ahmad a cikin riwaya mafi inganci daga gare shi wa shafi'i fi ahadi qawlihi da shafi'i a ɗaya daga cikin maganganun da aka rubuta daga gare shi Kalu suka ce li anna allaha rajama qaum lutin saboda allah ya rajamu ma qaum lutin wa shar'a rajma zani kuma ya shar'anta jefa mazinaci tashbihan bi rajmi qaumi lutin dan yayi kama da na mutanen lutu wa yurjamul isnani za a jefe biyun sawa'an daidai wa daida kana hurraini au mamlukaini shin yayaye ne ko bayi au kana ahaduhuma mamlukal akhari ko kuma wanda yayi da bawansa idza kana baligaini inda baligaini fa in kana ahaduhuma ghaira baligin idan ɗayan bai balaga ba kamar da ake samu suna yi da yara kanana uqiba bima dunal qatl ba za a mishi uquba da abin da bai kai kisa ba wala yurjamu illa albaligu ba za a jefe ba sai in baligi ne in yara ne wani babba yayi da shi sai ya koya mishi shi ma yana da yara kanana sai ai mishi wato haddi wanda yake na na ainihin wato a bulala ko ta'aziri ko makamantan shi to cikon wannan magana jama'a game da zina shine babu shakka zina tana daga cikin laifuka da suka yada a cikin al'ummar babu wanda yake inkari akan wannan akwai mazinata wanda suke sana'a suke karuwai ne sun kama gidaje suna yi akwai wanda suke a cikin gidajen su na aure akwai wanda 'yan mata ne ko samari ne a cikin makarantu a cikin unguwanni ta yaɗu sosai jama'a zina babban laifi ne wanda duk san yana yi jama'a ya ci tsoron Allah ya tuba ya bari Allah ya rufa maka asiri ba a san kana yi ba to ka tuba kafin ran da zaka gamu da Allah domin inda ana shari'a musulunci yanzu sai kana iya daukan falala ka je ka dauki mafi falala ka je a yi maka hukunci ko kuma ka dauki mustahabbin ka tuba tun da ba a shari'ar musulunci wannan na nufin fa laifukan suna nan suna bunka. kuma Allah subhanahu wataala ne zai hukunci da kanshi in ba ya fi maka ba amma inda an mutum haddi to kaga ya samu waraka kenan an mishi kafara laifin shi da aka jama'a mu ji tsoron Allah wanda ya san yana wannan laifi mummunan laifi ne tuba kuma daga cikin laifuka da ke yada barna a cikin al'umma shi nake son cikin mana da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda hadisi ne da yana da ban tsoro kwarai Al'imamu imamu ibn majah ya ruwaito shi haka al-imamu haka Al'imamu imamu abu nu'aym al-asfahani a cikin riwayatul awliya hadisi ne tabbatacce a shekul albani ya inganta shi a cikin asahiya ibn umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'asharal muhajirina ya ku daukacin yan kaura khamsu khisalin abubuwa guda biyar izabtulitum bihinna idan aka jarabce su da ku aka jarabce ku da su ya ce wa udu billahi an tudriku hunna ina roƙon Allah ya tsare ku ya ku sahabbaina daga maku riske waɗannan abubuwan ma'ana sahabbai ba za su riska ba sai dai na bayan su annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama ga abubuwan lam tazhari al fashatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim zina ba ta taba yaduwa da zina da luwaɗi da fyaɗe da ire-iren waɗannan laifuka ba sa taɓa yaɗuwa a cikin mutane hatta yi ulilu biha har yanzu mutane suna yi a bayyane mutum ya je ya postin ɗin hotunan ɓarnar da yake ya ba da labarin cewa ya yi ɓarna ya shiga cikin wani guruf ya ba su labari ya zo cikin wajen fira ya faɗa su ma 'yan matan su faɗa su je suna fira karuwan suna yi a samu gidaje da aka sani abin da ake kawai kenan kuma an sani da otal-otal a garuruwan musulmai inda ake kai mata matan aure suna zuwa suna yin wannan barna jama'a wallahi idan babu cewa a bada labarin ne mu da muke ana ganin mu kamar malamai ko ustazai ko masu yin addu'a ko wanda su ga mutane fatawa duk muna jin wannan labarin in ka ji irin abin da zaka ji hankali ba zai dauka ba wani abin baka taba jin irin shi ba baka taba jin labarin a ce misali mace mai ta kaba ta yi zina har ta yi ciki ba misali haka maka fatawa ya za a yi baka san ma me za a yi ba dan wannan lalle ka khatur bika ala balin to irin wannan barnar suna nan da yawa jama'a akwai kuma kawalai wanda aikin su nan su nemo ma waɗannan fasikai ko mazinata abokan fasikancinsu wasu matan aure ne saboda mazan su ba sa kula da su mazan sa ta neman duniya sun shiga cikin damuwa sun samu wasu suna taya su wannan damuwa sun shiga cikin shaidanci sawawun a cikin gidajensu ne ko a waje ne ko a ta hanyar sun haɗe ta hanyar kafofin sadarwa ɗin nan ga 'yan iska nan suna ilani za su ga sun saka ma lambobin su cewa a gari kaza wadda ke neman a mata kaza ta kira lamba kaza duk wannan barna ana yi su akwai masu ke kenate da masu mashin wanda yake suke nan su ne masu ɗaukan suna kai da suke wallahi jama'a duk wannan barna tana faruwa da aka mu tsoron Allah in kai musulmi ne ka ji tsoron Allah ka daina babu kyau jama'a ba daidai bane ka ji annabi ya ce idan alfasha ta yaɗa a cikin mutane ita ce zina da luwaɗi da maɗugo da fyaɗe da makamantansu Allah zai sauko musu da annoba iri daban-daban wal auja da cututtuka allati lam takum madati aslafiya wanda da ba a yi su yanzu ba haka muke rayuwa ba zama annoba iri iri ga tanan annoban yunwa annoban mutuwa da wuri annobar kashe-kashe annobar fasikanci iri daban-daban da kuma ita kanta annoba din irin wannan da aka yi kwanan na aka ce an yi corona da makamantansu amai da gudawa zazzabi wane ne cututtuka iri daban-daban da kuma al'auja cututtuka wanda da ba a san su ba cuta iri nawa ce yanzu ta gagari mutane sai dai kawai a ta cin kuɗin su ana ba su magani kawai za je asibiti ne dai a ta shan antibiotic kawai ko a je gun masu magungunan islamic medicine ta ba su ma'ajun duk ciwon da kaje kawai su baka ma'ajun kawai habbatu sau ce kawai da zuma za ka yi tasha amma ba a warkewa kai baka mutu ba kai baka rayu ba da ya jawo wannan shine bala'in da muka sa kanmu annabi ya ce ah, lamta kun madad fi aslafihim alladhina Badau. Walam lam yanqusul mikiyala wal mizana mutane ba za su dinga tauye ma'auni ba a cikin awo a cikin sana'a a zuwa wurin aiki da sauran abubuwan da suke yi illa ukhidu bis sinina sai Allah ya jauce su da yunwa yunwa da ake cikin yanzu dinnan shi ke jawo wannan bala'i wa shiddatul mu'na da wahalar rayuwa ana ta samun kuɗi amma ba a hutawa ana cikin yunwa duk wanda ka fito kullum sai an tare ka ka baka da kuɗi amma wannan maka bara din da kaje masallaci bara wurin jana'iza bara wurin neman aure bara a filin taron idi ko ina ka je musulmai bara kawai suke saboda yunwa da suke ciki wanda suke noma ba su tiriwa ba su samu komai ba yan kaso ma ba su samu ba ko mun gane zama duk mai ke kawo wannan shine tauye mudu wa jawri sultani da kuma zalunci shugaba in kun tauye mudu sai Allah ya ku da shugaba jawri sultani alaihi zalunci shugaban da kuke gani a jama'a aikin mu ne saboda me sai da kowane me sai da wani abin sayarwa kokari yake cikin kwaso shi in ka dauki ma'aikata kai su sai su maka gini ka kai su gona su maka aiki ko ka sai mashin ka ba su su dinga yin express ko ka sai mota ka ba wani ko wulbaro ka ba mai rake ko ka aje yara a shagon ka na ɗinki ko shagon ka na sana'a kana sai da kwai ko shinkafa ko magi sai sun cuce ka biya cikin tauye mudu kai ma kuma ogan mai gidan biredin ko gidan ruwan kama su ta kake so kai so kake ya za a yi dai zama ka ƙi ba su haƙƙinsu yadda za a ka cuce su kana so ka cuce su mai makaranta ta kuɗi yana so cuci ma'aikata ya cuci iyayen yara iyayen yara sa su cuci masu makaranta kuɗin A makaranta hada cuta ake yara ba su haddace ba a ce sun haddace don iyayen su biya rabin miliyan su biya miliyan duk wani yana cikin mene yana cikin tauye mudu ko mun gane jama'a da haka Allah ya jauce mu da irin waɗannan shugabannin saboda mu muka dawo kanmu mutane suna son wai a basu Allah ya basu shugabanni na kirki masu hankali masu tausayi su kuma ba su kirki ba ba za su yi hankali ba su za su tausayi ba su ci gaba da duk abin da suka gani na shi da lata su ci gaba da yi amma kuma Allah ba su shugaba na kirki wannan ya saba suna Allah mu ji wannan hadisin da annabi ya ce mutane ba za su tauye mudu ba face Allah ya jarabce su da mene ya ce wa dauri sultani alaihim da zaluncin shugabanni kamar yadda ake gani yanzu Allah ya tsare mu walam yamla'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra min as-sama'i mutane ba za su daina ba da zakat dukiyarsu ba sai Allah ya hana su ruwan sama ya ce walaulal baha'imu ma mutiru da ba dan dabbobi ba wallahi da za a iya shekara ta zagayo ba za a yi ruwa ba kuso daya amma saboda dabbobi su ba su yi Allah wannan laifin ba albarkacin su muke ci ake ruwa tunda dai mutane ba su ba da zakka sai wanda Allah ya tsare kawai yake bayarwa annabi ya ci gaba da cewa walam yujizu fi ma walam yatakhayyaru fi ma Allah illa ja'ala Allah ba'sahu bainahum mutane ba za su dinga dauki ɗaiɗai wajen yin bauta Allah addinin Allah su zaɓi wanda ya dace da son zuciyarsu su yi sauran kuma su ne tawili shine ya takhayyaru qur'ani ba za a yi da shi duka ba hadisi sai wanda ka ga rashin son zuciyarka ba ka yake ba yanzu annabi ya ce sai Allah ya sa fitina ta shiga tsakankanin mutane rigingimu fadace fadace rashin fahimtar juna rigima tsakanin musulmai a kowane masallaci a kowace kungiya a kowace tafiya kullum a ta rigima saboda mene saboda at-takhayyur zaɓi sanka da muke yi nan bautawa Allah Wani hadisi ina jin a zamanin nan da ba wanda ya ce hadisin nan baya yi amma mu halin shahidin mu shine wancan gabar ta farko game da yaduwar barna ta alfasha to wajibi ne kowa a matsayin shi na dan adam musulmi ya kokarin ya ga cewa ya yi iya aikin da yake kan shi na kare na rage yaduwar zina da hana ta shugabanni da mabiya kowa ya kamata ya wannan akwai hanyoyin da malamai suka ambata da ra'ayi amfani da su wajen rage yaduwar zina abu na farko shine karantarwa addini a karantar da addinin musulunci a sawa mutane a mutane wa'azi a karantar da su alkur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyarsu ta rayu rayuwa addini wanda zai sa su gamsu cewa abin barna ne sabawa Allah ne zuciyarsu ta yi karfi fi karfin sha'awa su daina wannan akwai bukatar shi kwarai da gaske yaduwar karantar addini a cikin musulmai za ta taimaka sosai wajen hana yaduwar zina hakanan auren wuri wannan da ake ta yaki da shi dinnan wajibi na dinga mai yaya aure da wuri 'yan matan sun balaga musu aure samari sun balaga yi musu aure kar a basu su ta yawo a titi har su bukatu su tarsa su zuwa ga yin zina hakanan aure da yawa a daina tsaya aure ɗaya domin aka ɗaya aure ɗaya to sauran ya za su yi kenan sauran matan ya ake so su yi sannan wajibi ne mazaje su dinga ba da haƙƙinsu na kusantar iyalansu ibn taimiya a cikin majmu'ul fatawa yake cewa haƙƙi mafi girma da miji yake mata take da shi akan mijinta shine haƙƙin kwanciya aure domin kowane haƙƙi wanda ba shi ba za a iya samun wakilci idan babu abinci babanka zai iya ba mataka abinci wanka zai iya bata babanta zai iya taimaka muku ya muku da abinci in baka da wurin kwana za ka iya kama haya za a iya baka aron wuri ku zauna da ita babanka ko abokinka ko dan uwanka zai sai mataka a tamfaya baka yace ka ba mataka ta saka kaga da sutura da abinci da wurin kwana da sauransu da za a yi wakiltar ka shi ko amma kwanciya aure fa bai da za a wani maka wakilci sai to kai tunda baka nan bari wani ya je ya dinga kwana da ita sai a garin maguzawa ne ake wannan in ba garin maguzawa ba su ne za su yi mutum baya nan to shikenan in ka je tara ba za ka ga wannan lalata a cikin jikunawa idan mutum bai nan to kanin shi sai dinga kula da matan shi sai dinga raba mata kwana da shi da asalin matar kanin kuma matar shi ta sani yayan ma ya sani kowa ma in yayan ya buguwa daga laifin zai ce ina wanta ya yi ai komai lafiya lau ta ma dauki ciki sai ya gode mushi ga ga wannan ba musulmai bane wannan kafirai ne yayi <laughs> ko mun gane in kana yau za ka abu iri iri a duniyar mutane to da haka wannan haƙƙin mafi girma yi ƙoƙari ka sauke mata shi don ya zama ka gamsar da ita yadda ba ta bukaci zuwa ga wannan miji ba mafi yawan mata suna fara cikin barna iri daban-daban wata kama shaye-shaye wata kama wato lesbianism maɗugo wata kama abin nan wato kwarkwasa ta dinga fira da maza anyhow dinda ta gansu ko a online da sauransu tana yin abubuwa na rashin mutunci wata kuma uwa uba hatta kai ga yin zina me ya kai ta ga wannan shine mijinta ya ki kula ta ba ruwan shi da ita yana ta yana neman duniya kawai yana ta yana ta neman kuɗi ya tara mata kuɗi ya tara mata motoci ya gina mata katin gida ta ci ta sha ta sa turare ta yi kwalliya kuma babu miji to irin wannan in ba imani ne ratsa ta da kyau ba wallahi wata ma da imani ta din za ta yi kuma ta tana tuba tana nadama mu duk mana da irin wannan labarin jama'a da haka wajibi ne ga maza ya zama sun soke wannan hakkin duk da ba muna justifying mata wannan abin bane amma dai maza ke jin su zuwa ga wannan da kuma wajibi ne a hana cakuɗaɗɗeniyar maza da mata da fitan mata babu hijabi in Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah za mu karanta wata magana ta Ibn Qayyim daga littafin At-Turuqul Hukumiyya a inda ya magana akan batu game da hana as-sufur fitan mata barkatai da kuma al-ikhtilat cakuɗeɗeniyar maza da mata barkatai nan da ake a makarantu da kasuwanni da wuraren bukukuwa da wuraren tarurruka wannan ne jama'a a yi ta a ce a zauna lafiya waye isa ce a bar abu na take haka ko fce ko buk ana cakuɗeɗeniyar maza da mata lamin wazi'i babu mai kafa doka kowa na zaman kanshi kuma ce a zauna lafiya wallahi ƙarya yake ba zai yi wallahi ƙarya ne ba a shirya wa zaman lafiya ba in ana so dole a raba wannan za a rage barnar da yawa yanzu misali in ka samu makarantar 'yan mata zalla makarantar 'yan maza zalla za ga labarin barnar da ake a ciki bai kai wa labarin mix school ba wanda ake an cakuɗa maza da mata ga sunan muna gani in an tashi mata na suke jerawa kafara da kafara daga nan ina suka je ina suka je Allahu ya alamu in ja Hausawa to wannan wannan to ina wanda aka raba kaga da sauki ya shi to dole ne ya zama an raba amma wannan abin da muke irin na kafirai irin na maguzawa ba zai kai mu koyi na ba wallahi duk wanda ya sani na rayuwa a cikin jami'a yanzu shekara ashirin kenan gwargwado irin abin da idan ka zai gane maka da abin za ka ji labari ba kaɗan ba ne tun kana ganin munin barna sai ka daina ganin munin ta wallahi sai ka saba da ganin kusan komai kuma duk wanda yake rayuwa a cikin university campus ya san wannan abin da nake faɗa to haka kuma cikin kasuwanni ka zuwa ga irin kwarkwasar da ake wa 'yan mata a kasuwa da wuraren gine-gine site inda ake gine-gine a sababbin anguwanni da wuraren da ake tarurruka na maulidi na wane ne da makamantansu kai dinda ake wani taro da za ku sako da maza da mata sai ka samu irin wannan matsalolin ko da kuwa taro ne a ce na musabaka ne ko na musabaka ne kaga ƙura qur'ani yake karanta ko sai ka gana wannan abu ko da ba a kai da zina bane za a dinga canjin wasiƙu haka ana kallon juna ana haɗe mai ba yadda aka iya ɗan adali to haka nan kallon yan mata jama'a yara mata kanana suna talla anguwa anguwa kasuwa kasuwa wannan bai da wani amfani ya kamata talauci ya zama bai mai da mutane marasa tunani ba waɗannan 'yan mata masu talla suna zama su ma urda ga ɓata al'umma da sai kuma uwa uba waɗannan hanyoyin sadarwa na zamani waɗanda a da mace in an killace ta an hana ta fita to an yi maganin barnata amma a yanzu tana daga cikin gida za a dinga aikowa da duk da yake ciki kuma za a yi mahaɗa a je a hada a yi da zai Allah shi kyauta Allah ubangiji ya shirya mana zira Allah kuma ya kawo mana canji na alkhairi a cikin rayuwar mu sannan kuma Allah kamar da muka sha faɗa Allah baya canzawa mutane sai sun canza to da wajibi ne mu canza mu shiga taitayin mu game da barin irin wannan barna tana yaduwa jama'a cikin mutane kowa ya iya abin da yake ganin wajibi akan shi wajen hana 'ya'yan shi da matan shi da waɗanda suke ƙarƙashin ikonsa ya hana su yin duk abin da zai ja zuwa ga barna don kamar yadda muka faɗa a wancan makon mata sun fi zama wato vulnerable sun fi samun waɗannan matsalolin in kana fira da su ko kana jin labari daga bakinsu za ka ji abu da yawa jama'a za ka ji abu da yawa sannan akwai waɗanda haka nan kuma da gaske abin da ya kamata a hana haɗila yau akwai daɗewa ana neman aure shi ma yana haifar da zina a ce mutum yana son wata zai aure ta ai shekara uku hudu biyar ana kocci wannan al'ada ce ta mu, amma mummuna ce gaskiya tana haifar da barna annabi sallallahu alaihi wasallam ce lam ara li mutahabbaini illa zawaj ba abin da yace da masu kaunar bujuran su biyu kawai sai dai ai aure a wata daya ko a sati biyu za su iya gane suna kaunar junan su to kawai ai aure yafi amma a ce a sai ai sai an fahimci juna sai ta gama makaranta tana 300 labul ne yanzu to gashi ana ta yajin aiki za ta gama oho sai ai sai shi ma ya ce sai ya yi nysc ko sai ya samu aiki ko sai ah, baban shi ya yadda abu iri daban-daban su ta surutu su je nan su je can har barna ta zo auku wani lokaci kuma bayan barna ta auku su zo su bata ma duk wannan yana faruwa idan ka san babanka bai da kai aure ba to ba yi sa aure ba kenan bai kamata ka fara neman shi in ka san baka da sana'ar da za ka yi aure lalle baka yi ta aure ba ko su ci gaba da yin azumi kawai hasirin da ka samu sana'a amma ba ka je ka samu 'yan mutane ka gamsar da ita ka ce kana son ta ji ta yadda kuma ka ce sai ka samu aiki kai wani irin katin banza ne ba za ka je ka fara ɗaukan bulo ba ko mun gane ka je ka fara sana'a mana ga baro nan je ka dauki haya ka je ka siyo da rake ka fere ka kankare ka je ka cigaba da sayarwa sai mu bai yan birni ba ma sana'a ko ba yan kauye su sana'a har kuɗi duk masu rake nan da suke yawo da karas da yan surat da daga suke shigowa wasu ma daga can wasu daga haɗeja wasu daga malam maduri wasu daga nijar duk su ne ana nan kuma har sai mutum ya yi arziki ko kuma kuna nan yan birni kun cika kwakwalonku da girman kai ba ku da kosis sai ku to a yi mutane karya duk haka mutane suke ba ko kuma a su jira aikin gwamnati aikin gwamnati kuma gwamnati ba ta da aikin da ta baka wanda suke cikewa ba aikin suke ba zaune kawai suke suna cin dukiyar gwamnati suna cin eh, haƙƙinsu na gwamnati ba aikin suke ba yes ba aikin su da dama ba haka ake cewa national cake ko ba aikin su da dama kaje ba aikin ake yi ba masu yin aikin sun yawa za ka samu ofis kwaya daya kwamfuta daya amma wajen mutum takwas ne a kanta mutum daya sai manin ka samu mota ɗaya, direban ta wajen guda talatin ba ka aiki ba an yi ba ba ka aiki ganuwa ba za ka gwamnati ba ta da aikin da ta baka gara ka nema abin da za ka yi wuri kuma wallahi duk wani tashi sana'a zai samu sana'a yi sana'a ba ta karewa cikin mutane ga noma nan ga kiwo nan ga kasuwanci ga suna iri daban-daban yanzu yan yasa da kuke renawa kake ba su hamsin talatin kasan abin da yake samu kafin mun ya kare sai ka ga abin da zai samu dubu ne in ka kirga ya fi albashin kai da kake aikin gwamnati kana kana rena shi kana ganin rigar shi daya yana yawo haka a cikin rana haka zai arziki kana nan kana kana kana ta kafafa ba kai a birni haka haife ka to me amfana haife ka a birni baka da komai to kaga irin wannan dama bai isa aure ba to kai ma da rashin da rashin zurfin basira irin ta ƴaƴan mu mata ta fi san mai surutu wanda ya iya zance ya iya aikowa da tek mai daɗi da asusu ba zai dinga yana sirkawa da usazanci na ƙarya a ce mata yau alamis ki azumi ka ɗauka ustazi ne a shi ba wani ustazi ba kin musa ki saurari wannan ga wani wanda zai aure ki sai ki ce ba ki san mai mata ba ki san wanda ya shekaru ko ba ki san wannan bai yi boko ba ko bai yi turanci ba kuma shi yake da arziki da wadata da zai iya rike ki a matsayin ki na mata aure yake kuma da hankali zai iya auren ki amma kuwa ta biyo wannan samarin shahun wanda ba su da komai sai surutun bangladesh Allah shi kyauta ba zai tsaya nan kada kuma a sassi na abin da bai su wallahi mala abin da akwai bahaushi wallahi akwai bahaushi wannan matsala in Allah ya kai mu darasi na gaba za mu karasa wannan tattaunawa daga wancan tafi na ibul qayyim insha Allah allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah